أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yawan musulmi tare da ku muna jaddada mu ga mahalicin kowa da komai wanda ya halice mu ya rayar da mu kuma ya ba mu lahiya da samun damar haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka darussa wanda muke fahimtar da kawunan mu da kuma ku al'umman mu baki ɗaya wannan aƙida wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda ita muna fata mu samu dacewa da kyakkyawar fahimta da kuma kyakkyawan samun ayyuka na kwarai domin dacewa da rabo mai kyawu a wannan duniya ɗin da kuma rabo mai girma da daraja a ranar lahira bi iznihi ta'ala in musulmi kamar da muka sani darasin mu yau mun gangaro inda muka kawo zancen mutuwa da kuma zancen kiyama wanda a yanzu zancen mutuwa wanda za mu yi tambayoyi bayan mutuwa yaya suke a ranar barzakh ko kuma a duniyar barzakh wadda ake ce ma barzahu zaka ji da hausawa suna cewa ai wane ya sheƙa barzahu to wannan barzahun da ake cewa mun fassara cewa ma'anarta kowa ya sani ita ce rayuwa ta cikin kabari ita wannan rayuwa ta cikin kabari bayan mutum ya mutu kai tsaye ran shi ana gangara da shi wancan wurin ne kahin ma a isa da gawashi to a wannan lokacin ne kamar yadda ruwayoyi suka nuna za a yi ma ɗan adam wannan tambayoyin wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi alkawali zai musu kuma manzo Allah sallahu alaihi wa alihi wasallam ya bayyana cewa wani irin tambayoyi ne za a yi ma mutum za a tambaye shi game da addinin shi farko a tambaye shi game da ubangijin shi wane ne ubangijin shi wane ne manzon shi menene littafin shi waɗannan abubuwan duk abin da ya shahi aqida hatta imaman shi shugabannin shi kamar yadda aka ce duk wanda ya sake ya mutu duk wanda ya sake ya mutu bai san shugaban shi ba jagoran shi ba kuma jagoran wanda Allah ya ayyana yake so ba wai kowane jagora ba to wannan mutumin ya yi mutuwa mutuwar jahilai in har bai san shugaban shi ba saboda haka nan kenan dangane da abin da ya shahi shugabanci sai Allah ya tambaye ka dangane da abin da ya shahi littahi wanda Allah subhanahu wata'ala ya ba annabinka ko kuma jagoran da yake ƙarƙashinka wani littafi ne yake fassara muku yake bayyana muku shi ma sai ka ba da amsa game da wannan kaga anan ne dole mu san wani jagorori ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya yarda su a zamanin da muke a yanzu ka taɓa tambayar kanka wane ne ka. kuma jagoran ayyanan ne daga Allah wanda duk da Allah da manzan Allah suka nuna cewa su ne na jagorori sun dace da shi to in baka sani batun yanzu ka nema kun ga wanda ya san wannan amsoshin to shi ne zai samun tsira baya da wata matsala da munkar da nakir bai da matsala da su zai ba su amsa shi kenan su tahe su kuma ya shiga rayuwa mai daɗi cikin annashuwa in ma shahidi ne ran shi ba nan za a barin shi ba a wurin Allah subhanahu wata'ala kamar yadda muka sani ayoyi sun yi bayan nan, kuma darasin da suka wuce mun yi bayanin ɗaya daga cikin aya mai daraja irin wannan to yanzu bayan mun gane wannan mu sani cewa malamanmu su kan kansu sun yi mu ishara musamman magangaro cikin malamai manya-manya na shi'a mu suka yi bayani game da zancen tambayoyi wanda za a yi shin sun ɗauke mu cewa babu shakku kan za a yi wannan koko ba su ɗauke ba lalle mu sani cewa malamanmu sun kawo mu hujjoji wanda suke tun tunkuɗe duk wani shakku na cewa sai an ma mutum tambaya ma'ana tambayoyi suna nan suna jiran mutum a wannan duniyar ta barzakh a wannan rayuwar ta cikin kabari farko muna son mu kawo zancen shekul mufid wani babban malami ne musamman malaman shi'a sun san da shi to shi ma ya yi sharhi na wani malami shi wanda ake ce Sheikh Saduq wanda shi littafin kenan da Sheikh Al-Mufid ɗin ya rubuta ana ambaton wani littafin tasihu i'tiqadatul imamiyya a cikin wannan littafin Sheikhul Mufid ya ishara cewa جاءت الآثار الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الملائكة تنزل على المقبورين فتسألهم an أديانهم labaru ingantattu sun zo daga annabi in shekul mufid yake cewa akwai ruwayoyi na musamman wanda lokaci bai bada makarantarsu. amma shekul mufid yana sarraha mu cikin wannan littafi cewa akwai riwayoyi musamman mutum yana son ya koma akwai littafin biharul anwar na allama majalisi ya zo da riwayoyi daban-daban wanda suke nuna cewa za a tambayi mutum idan ya samu kanshi cikin kabari wanda rayuwa ce wadda mun tabbata tana shirin mu shi yasa aka ce dole mu shirya dole mu shirya don saboda mu ba da amsoshi game da addininmu wani irin addini muka yi ko kuma mu yi addinin ba ko kuma muna addini kamar ba mu yi ma'ana muna yi iyayenmu suna addini mun samu iyayenmu masu addini ne masu biyayya ga Allah ne amma mu ba mu damu da wannan ba kaga in wannan ne kenan mun zamanto masu rago-rago ko kuma mu ce masu riko da addini riko na sakainin kashi ba mu damu da shi ba a wannan ranar lokacin kenan zan ce mu ba da amsa yadda Allah subhanahu wata'ala yake so na bayan shi na kware su bada ba za mu iya badawa ba ba za mu iya badawa ba shi yasa kenan dole ya kasance a nan duniya mun riƙe mun yi riko da addini kuma addini na kware mai itiƙadi da aƙida mai kyau musamman kamar da muka sani wannan darasi namu yana bayyana mun kyakkyawar aƙida wadda Allah subhanahu wataala ya yarda ita kuma da mi da hujjoji masu ƙarfi to dama shi kan shi malamin nashi Sheikh Saduq shi ma daman sai da ya sarraha game da irin wannan bayanin sannan muna samu kuma Nasiruddin atusi shi kan kai shi yayi bayani cikin littafin shi Tajridul I'tiqad inda yake cewa wa azabul qabri waqi'un muna kawo muku ne hujjoji na daga manya-manyan malamai na shi'a inda suke cewa yake cewa shi wannan babban malamin azaba ta kabari ga wanda ya saba ma Allah tabbas za ta faru waqi'un yace wani dalili li'imkanihi wa tawatur sam'i bi wuqu'i saboda wannan abin kowa ya sani zai faru kuma yana iya faruwa kamar a ce a yi mutum azaba abu ne wanda yana yiwa kamar yadda muka ce da dama mun sha gani mun sha shi in maganin kaɗan ne to mun sha shi ana ba mu labarin cewa wasu masu mummunan aiki idan aka so binne su cikin kabari me yake faruwa gare su wasu ana tona kabarin ma kayan a binne su za a fara ganin abin al'ajabi wasu bayan an binne su za ka ji mai kula da kaburra zai ce maka shi ya zan kishin yana jin ƙara cikin wani kabari ko cikin wasu kaburra me yasa yana ji kuma jin na hakika me yasa harta lokacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai wanda manzon Allah ya gayi cewa wane yana nan yana yana yana nan yana shan azaba a cikin kabari wanda sai da aka nemo mahaifiyar shi manzon Allah ya gaya mata ga abin da ake ciki in ta san ya mata laifi to ta yahe mishi dan a sauwaƙe mishi wannan azaba ta kabari irin wannan abubuwan gasa nan da dama sun sha faruwa in muka koma tarihi in a wuraren ku ba su faru ba za ka sha a wasu wurare sun faru irin wannan kenan dai wani abu ne wanda ba mu da shakku cewa azaba ta kabari akwai ta babu shakka akwai ta saboda haka nan kenan sai mu yi ƙoƙarin tashi mu shirya Allah kada ya samu daga cikin wanda za a yi ma wannan azaba muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya samu daga cikin waɗanda za su dace da nishaɗi da kwanciyar hankali ya sama daga cikin waɗanda sallolinsu za su yin kyawo wanda a tafsiri na ruwayoyi ingantattu sun nuna cewa sallolin mutum masu kyawo wanda ya yi su za su su taida shi zaman kabari har tsawon rayuwar duniya yadda Allah ya alƙawali lokacin da za ta ƙare suna nan suna taida ka zaman wannan rayuwa ɗinta cikin kabari kenan wani abu ne wanda yake nuna mu cewa mu dage lalle mu dage mu gyara sallolinmu salloli suna taimaka mu a wannan duniya ɗin a cikin kabari sannan kuma har a cikin ranar tashin kiyama suna taimaka shi yasa ma Allah yake cewa wasta ayinu bis sabri was sala Allah subhanahu wata'ala a cikin wannan aya yana cewa kana son ka samu taimako kana son idan ka rasa ƙarhi ka asa wanda zai taimakonka ka samu wanda za ka dogara gare shi to ka yi haƙuri kuma ka riƙe sallah ita ce gaida Allah imani da Allah kusan a taƙaice a ce ka riƙe Allah shi yasa Allah ya ce mu nemi taimako mu nemi taimako ga haƙuri da kuma sallah suna taimakon mu a ko'ina musamman gidajen nan guda uku gidan duniya gidan barzahu da gidan ƙiyama. Allah ya samu dace yanzu darasin da za mu je a cikin shi shine dangane abin da ya shahi sunaye sunaye nami na tashin ƙiyama ko na ranar ƙiyama. sunaye sun zo da dama a cikin alƙur'ani wanda suke nuna ranar tashin kiyama wanda suke nuna kuma muhimmancin wannan ranar kai malamanmu suna nuna mu cewa wannan sunaye in ka tattaro su su kaɗai ka kalle su ka karanci ma'anarsu sun ishe ka darasi sun ishe ka gane cewa Allah subhanahu wata'ala yana nihinka da alkhairi ka tashi tsaye ka tashi tsaye ka gyara rayuwarka ta duniya abin mamaki abin mamaki gidan duniya kaɗai ne cikin gidaje guda hudu kamar da muka ce akwai gidan zama cikin mahaifar mahaifiya shi ne gidan farko sannan gidan duniya gida na biyu sannan gidan barzakho gida na uku sannan gida babba na ƙarshe shi ne gidan ranar tashin kiyama amma Allah subhanahu wata'ala gida ɗaya ne ya zaɓa wanda yake so a wannan gidan ka bauta mishi sauran gidaje za ka samu tsira ba ka da wata matsala da sauran gidaje shi ne wannan gida na biyu gidan duniya da za a samu mutum ya daure kuma gidan duniyan nan na'am yahi gidan zama cikin cikin mahaifiya tsawon lokaci tunda wancan rayuwar shi duka wata tara ne amma wannan mutum na iya shekara talatin arba'in hamsin sittin ɗari ɗari da ashirin kai in ya yi tsawon shekaru yana iya yi ɗari da arba'in bai iya wuce haka komai da yawan shi to cikin shekara ɗari da arba'in ɗin nan kawai Allah subhanahu wa ta'ala ke so ka yi riƙo da haƙuri da sallah da ibada ka bauta mishi sau da ƙawa sam'an wata'a ji da biyayya wannan gidan kawai alhali gidan barzahu ya yi gidan duniya tsawon rayuwa tunda gidan barzahu ya danganta da irin halittar da Allah ya yi ka farkon duniya aka yi ka ko tsakiyar duniya tsakiyar rayuwar duniya ko ƙarshen duniya to ko kusan ƙarshe ne aka yi ka sai ka ga ya dai shekara ɗari sai ya shekara ɗari biyu ɗari uku don ƙarnoni ne rayuwar cikin kabari ƙarnoni ne shi yasa wanda bai yi aikin ƙwarai ba azaba da za a mashi ba zai iya ta ba ba mai iya haƙurin wannan azaba wadda za a yi mashi cikin kabari saboda tsawon karnoni ne kamar da muka sani wanda ita ma karnonin kamar da muka sani wai wannan kaɗan ne in ka kalli rayuwar lahira wadda ita kuma Allah subhanahu wata'ala ya abbace ta da yawmul khulud ranar tabbata ranar wanzuwa za mu kawo duk sunaye na kiyama kuma mu fasara wasu daga cikinsu tare da ɗaukar darasi a cikin wannan sunaye ɗin nan gaba cikin darasi na gaba kenan insha Allah subhanahu wa ta'ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin